Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. pour faire l'inventaire des affaires. Batun makomar Afirka da ya tara mu a wannan rana ta yau na nuna gamsuwar mu da yadda aka samu ci gaban al'amura cikin gaugawa bayan fitowa daga mulkin danniya na 'yan mulkin mallaka. A cikin gaugawa ne kasashen Afirka da al'ummomin suka ɗauki matakan da suka dace don samar da haɗin kan tsakaninsu. A cikin wannan yanayi yana da wuya a iya sukar kasashen Afirka lura da cewa a yanzu babu wani bambanci tsakanin al'ummomin kasashen nahiyar. Dole a dage don ganin irin wannan kyaukyawan sakamako ya ɗore. les a coûte que coûte. Ƙasa mai ɗimbin tarihi ba za a taɓa yin zancen ƙasar Habasha ko kuma Ethiopia ba, tilas sai an tuna da ramammen sarkinta wanda a shekarar 1936 ya yi wannan jawabi gaban taron ƙungiyar ƙasashen Turai don sanar da duniya barazanar da ƙasar Italiya ke yi wa yankinsa, tare da cakar Italiya sakamakon yunkurinta na yi wa Habashan mulkin mallaka. wato a yau muna magana ne game da mai martaba Haile salasi na ɗaya kuma sarkin sarakunan daular Habasha domin tattaunawa a game da wannan shahararrun da ba za a taɓa mantawa da shi ba a tarihi musamman na baƙaƙen fata mun gayyato wani baƙo a cikin wannan shiri kife silasi malamin tarihi ɗan siyasa kuma masani falsafa. Muna ranar bakwai ga watan Yuni na biyu ranar da ake bikin cika shekaru ɗari ɗaya da haihuwar sarkin sarakuna Haile salasi na ɗaya. Ɗaruruwan 'yan rasta daga ƙasar jama'ika suka hallara a birnin Addis Ababa don karrama wannan babban biki, tare da yada aƙidun wanda ya mulki ƙasar Habasha daga shekara ta 1930 zuwa 1974. Wannan kuma wata dama ce ga matasa masu bin aƙidar rasta su ƙara sanin tarihin wanda suke girmamawa. Kife Selasi, a matsayinka na malamin tarihi, ya za ka fassara yadda wannan aƙida ta rasta da ta samo tushe daga ƙasar jama'ika mabiyanta suka mayar da haila silasi matsayin wanda suke bautawa? Rasta matsayi ne na yaƙi, yana nufin babban kwamandan da yake jagorancin janar-janar a fagen daga a ƙarƙashinsa, kamar a ce matsayin Marshal a yanzu. har zuwa 1916 ana kiran mai wannan mukami rastaferi kafin ya rikide zuwa rastaferiyan masu bin wannan aƙida na ɗaukar hail salasi a matsayin wanda idan ya zo karagar mulki zai 'yantar da baƙaƙen fatar duniya saboda a lokacin shi ɗan sarki ne kuma yana wakiltar baƙaƙen fata na duniya ya kai ziyararsa ta farko turai a shekarar 1920 a lokacin yana yarima mai jiran gado hatta da baƙaƙe da ke warwatse a duniya musamman 'yan asalin turai na ɗaukarsa sa matsayin mai ceto shi yasa suke bauta masa du symbole qui représentait, libre également. An haifi Rastafari Makonan ne a garin Ijasaguru kusa da Harar a ranar 23 ga watan Yuli na shekara ta 1892. Ya kasance ɗa ga Rastafari Makonan gwamna kuma kwamandan dakarun sarki Menelik wanda mayakansa suka fatattaki tare da yin nasara akan sojojin mamayar kasar Italiya. A kazamin faɗan da suka gwabza a yankin Aduwa a shekara ta 1896. Tafari sunansa na zane na nufin wanda za a ji tsoronsa zuwa gaba tun yana ɗan ƙanƙane aka baiwa fadan cocin katolika na faransa da ke ƙasar kula da tarbiyyarsa ya fara aikin mulki ne tun yana da shekaru goma sha uku a duniya ya kuma gaji mahaifinsa a shekara ta dubu ɗaya da goma sha ɗaya a matsayin gwamnan lardin harar bayan ya zama gwamnan a yankuna da dama na daular an naɗa shi a matsayin yarima mai jiran gado ne a ranar 27 ga watan satumba na 1916 a lokacin mulkin sarauniya Zautid Tusanta. A shekara ta 1923, Yarima mai jiran gado ta fari Rakonan ya yi nasarar tallata daularsa ta Habasha domin ta samu amincewar kasashen duniya a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci. A wannan shekara ce aka soke aikin bauta a fadin ƙasar. Sai a shekara ta 1928 a matsayinsa na wanda ke da jinin sarauta aka naɗa shi mukamin negus Kefi Selassie a matsayinka na malamin tarihi ko me wannan mukami na negus ke nufi wannan suna na negus na nufin sarkin sarakunan daular habasha waɗanda suke da'awar cewa su ne zuriyar masu ɗauke da jini ko tsatsan sarauniya bilkisa mai gadon zinare da kuma annabi suleiman To shekaru biyu bayan naɗa shi a wannan babban mukami ya zama sarkin ƙasar bayan rasuwar sarauniya Zaudit daga nan ne aka fara kiran shi sarkin sarakuna haile salasi na ɗaya sabon sarki kuma matashi watanni tara da hawansa a wannan matsayi musamman a watan nuwamba na shekara 1930 ya gabatar da sabon kundin tsarin mulki ga kasar ta habasha da ke zama na farko ga ƙasar. duk ƙoƙarin da haile salasi ke yi na sabunta ƙasar ya gamu da babban cikas bayan da a shekara ta 1935 gwamnatin Mussolini da ke karagar mulkin kasar Italiya ta buƙaci shan fansar kashin da dakarun kasar suka sha a faɗan aduwa na shekara 1896 tare da neman mayar da kasar ta Habasha wani tudun mun tsira a lokacin. Goyon bayan da muke samu daga al'umma na nuni da cewa wannan tsari ko siyasar nuna kishin ƙasa da baiwa gwamnati duk wata dama abu ne da ya yi daidai da ƙasarmu ta Italiya. قبله ya ku abokan tafiya ina muku gaisuwa ta ban girma musamman kuma waɗanda ke sanye da baƙar riga mai nuni da juyin juya hali ya ku maza da mata 'yan ƙasar Italiya da ma sauran aminan wannan ƙasa tamu bayan ratsa tuddan tsaunuka da teku. Ku saurara, na samu sakon telegram na babban kwamandan askarawanmu Marakal Badawiyo a yau ɗin nan biyar ga watan Mayu da misalin karfe hudu na yamma wanda ya bani tabbacin cewa dakarunmu sun shiga Addis Ababa. ta hanyar yankin eritrea ne dakarun misloni suka samu nasarar mamaye kasar habasha nan take sarkin sarakuna haile salasi da kansa ya isa filin daga don jagorantar dakarunsa bayan rashin nasara dole haile salasi ya bar addis ababa babban birnin kasar don gudun hijira da asubar ranar biyu ga watan mayu na shekara 1936 wanda ya bi ta jibuti kafin ya zarce zuwa birnin london na birtaniya cikin wannan yanayi ne ranar 30 ga watan oktoba na shekara ta 1936 ya yi kira ga kasashen duniya na su kama masa don korar sojin mamayar italiya ya yi jawabin ne a birnin geneva yana mai cewa baya yiwuwa amince da mamaya balle daga gwamnati mai hadari dole a tabbatar da zaman lafiya da adalci wannan kira na shi dai kamar ya yi ihu ne a tsakiyar hamada dukan manyan kasashen duniya ba wanda ya saurare shi balle ya yanke shawarar taimaka masa to sai dai duk da cewa ya bar kasar zuwa gudun hijira amma yaƙi bai ƙare ba inda shi kaɗai ya ƙaddamar da farmaki na ƙwato ƙasar a ranar uku ga watan yuli na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in ya isa birnin khartoum na sudan don jagorantar dakarunsa da ke ci gaba da yi masa biyayya waɗanda mamayar ƙasar italiya ba ta karya musu gwiwa ba daga nan ne fa ya ƙaddamar da yaƙin ƙwatar 'yanci na dogon lokaci inda a ranar biyar ga watan mayu na shekara ta 1941 ya koma cikin addis ababa babban birnin kasar cikin nasara habasha ta kasance kasar farko da aka kwato daga hannun misaloni bayan dawowarsa addis ababa dole ya shiga damawa da turawan kasar birtaniya duk da cewa ya koma kan kargar mulkinsa bayan kasar habasha a lokacin ita ma eritrea ta samu 'yancin kanta daga sojojin mamayar italiya yankin da aka haɗe shi da kasar habasha shekaru goma bayan yakin kwatar 'yanci na 1941 daga nan ne fa sarkin sarakuna na 250 haile salasi da tarihi ya nuna cewa ya fito ne daga tsatsan sarauniya balkisu da annabi suleiman zai soma wani wa'adi na biyu na mulkinsa wannan wa'adi na cike ne da abubuwan tarihi fiye da zangon farko kafin ma mai kasar da dakarun italiya suka yi a lokacin sarkin sarakuna na da shekaru 49 a duniya. Haile Salasi ya ƙara ƙulla hulɗa da manyan ƙasashen duniya da ke shirin baiwa ƙasashen da suka samu 'yancin kansu tare da Marshal Tito na Yugoslavia da Firaministan Indiya Pendi Nero Kafa tubalin ƙungiyar ƙasashen 'yan ba ruwanmu shi ne yake ƙarfafa haɗin kan ƙasashen Afirka don kasancewa masu ƙarfin faɗa a ji a fagen siyasar duniya. A shekara ta 1942 bayan ya gana da shugaban Amurka Roosevelt a ƙasar Masar sannan da Firaministan Birtaniya Winston Churchill Haile Selassie ya rattaba hannu a kan ƙudurin San Francisco, inda Habasha ta zama ta farko da ta zama mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Grâce aux efforts des 50 nations a wannan rana mai muhimmanci sakamakon haɗin kan manyan ƙasashen duniya da suka haɗu a wannan birni na san francisco an kafa wata runduna da ƙasashen ƙawance don haka daga yanzu duk wata ƙasa da ke matsayin 'yar mamaya za ta gamu da fushin dakarun majalisar ɗinkin duniya don haka da muguwar rawa ƙin tashi saboda taron dangi da za a yi dole a yi nasara a kansa haɗin kan majalisar ɗinkin duniya zai baiwa duniya damar ɗanɗana zaman lafiya. a ɓangaren siyasar cikin gida haile selassie ya samar da majalisar dokoki wacce aka zaɓi mambobinta a shekara ta 1955 duk da a wannan shekara yayin bikin cika shekaru 25 da naɗa shi a matsayin sarkin sarakuna ya samar wa ƙasar shi da sabon kundin tsarin mulki a ɗaya ɓangare kuwa sarki haile selassie ya bayar da umarnin gina makarantun firamare da na sakandare a duk faɗin ƙasar sannan ya gina jami'a don ilimi mai zurfi wacce aka raɗawa sunansa ya samu amfani mai yawa daga kasashen waje abun da ya sa ya kafa kamfanoni da dama a kasar tare da samar da kayayyakin iri na zamani a watan disamba na shekara ta 1960 rastafari da ke karfafa siyasar shi a fagen diflomasiyya ya tashi zuwa kasar brazil to sai dai wannan balaguro nasa ya bar baya da kura Kujeran mulkin Haile Selassie na tangaɗi wasu sojojin ƙasar sun yi amfani da balaguran da yake yi a ƙasar Brazil don yunkurin ƙwace mulki da nufin miƙa shi ga yarima mai jiran gado. Wannan juyin mulki na ranar 16 ga watan Disamba da bai yi nasara ba ya yi awon gaba da wasu jigajigan gwamnati ciki har da ministoci da dama. Bayan dawowarsa a ƙasar ya zartar da hukuncin kisa ta hanyar ratayewa ga jagoran masu juyin mulkin da wasu mukarrab gabansa tare da wanke ɗansa da zargin hannu daga cikin masu yunkuri daga fadarsa ya yi jawabi ga al'umma. Muna a fadar sarki a halin yanzu. A jiya ne sarkin sarakuna Haile salasi ya iso kasar. Hargowar da kuke ji ta gaisuwar ban girma ce da al'umma ke masa. Dubun dubatar mutane ne suka taru a wannan fada tun da asuba don sauraron jawabin sarki isowarsa ta sa kowa ya miƙe tsaye. Wasu suna sunkuya masa. Tuni ya hau dandali abin da ke nuni da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan zai soma jawabin nasa. bisa dukkanin alamu sarkin na cikin koshin lafiya kusa da shi akwai janar mered mengesha jagorancin rundunar da ke biyayya ga sarki da kuma archbishop abuna basilos A yayin da sarki ke jawabi, sojojin rundunar ƙasa ne suka kewaye jama'a don tabbatar da tsaro, ba wai na fadar sarkin ba, waɗanda su ne suka tayar da bore. A kusa da sarki Helis Salasi kuma akwai ɗansa Yarima mai jiran gado, wanda sojoji masu yunkurin juyin mulki suka yi yunkurin ɗorawa da hakkin shirya wannan makarƙashiya. በጋለ ፍቅርና ከፍ ባለ ስሜት ስልታዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። takamaime menene ya faru yayin da sarkin ke ziyara aiki a kasar brazil babban dogarin fadarsa ne ya kwace iko da babban birnin kasar sakamakon matsin da ya fuskanta ne ya ɗora laifin yunkurin kifar da sarkin ga ɗansa yarima mai jiran gado sojoji masu biyayya ga sarkin ne ciki har da gwamnan eritrea kuma surukin sarkin da wasu manyan hafsoshin soja da ke biya ga masarautar suka shirya farmakin kwato birnin daga hannun sojoji masu tawaye a gaggauce sarkin ya koma gida cikin kwanaki uku sannan al'amurra suka daidaita kife salasi a fahimtar ka meye dalilin kifar da sarkin da wannan janar na soja ya yi yunkurin yi a lokacin? Il y a eu beaucoup partir de 1941. Wani sashi na al'umma na nuna rashin gamsuwa ainin dangane da tafiyar da mulkin kasar daga shekarar 1941. Wani lokaci an kasa gane alkiblar da Haile Selassie ya ɗauka fannin mulki idan aka kwatanta da sauran sarakunan kasar 250 da suka gabace shi. sai in ce akwai rashin fahimta da rashin sanin irin namijin ƙoƙarin da ya yi a siyasar duniya daga 'yan gwagwarmayar kwatar 'yanci na cikin gida musamman lokacin da aka mamaye kasar ya tafi gudun hijira duk kuwa da cewa na kankanin lokaci ne kuma a zahiri yake cewa siyasar shi ta waje ita ce ta taimaka wajen sake kwato kasar daga hannun sojin mamaya na italiya bisa jagorancin mussolini kowa ya san cewa haile salasi ya kyamaci mamayar da aka yi wa kasar amma akwai daga cikin 'yan kasar da aka dama da su lokacin mamayar kasar italiya da jamus tabbas ya yi gwagwarmaya mai tsanani daga waje a cikin al'adun habasha muradun kasar na gaba ga komai don haka akwai bacin rai sosai ga waɗanda suka yi gwagwarmaya a cikin gida musamman matasa sabbin jini waɗanda ke ganin cewa ci gaban ƙasar na tafiyar hawainiya a tunaninsa sarki ne mai cikakken iko wanda ke da ƙarfin iko kamata ya yi ƙasar ta tafi bisa tsari wanda sarki na zaman hoto ne kawai don haka tun a shekarar 1955 zuwa 1957 sarkin ya fitar da salon mulki mai tafiya bisa doka kuma 'yan majalisar dokoki ana zaben su ne lura da kasashe makwabta ana iya cewa bangaren demokradiyya duk da ba cikakkiyar demokradiyyar ba ce habasha na gaban takwarorinta sosai wannan kuma dole ne habasha ta zama sahun gaba saboda sauran kasashen a lokacin na karkashin mulkin mallaka yunkurin juyin mulkin da aka yi wa halli salasi ba da wani bambanci da sauran juyin mulkin da ake gani yana faruwa al'ada bayan sanar da kifar da sarkin an naɗa ɗansa kansa riba mai jiran gado shi ma firayim minista da masu juyin mulkin suka nada sun fito ne daga jinin gidan sarautar kasar ga alama dai sun buƙaci hada zamani da gargajiya ne tun daga wannan lokaci ya tafiyar mulkin rastafari ta kasance mai salo biyu samar da cikakken haɗin kan ƙasa tare da daƙile duk wani yunƙuri na mamaya daga makota domin tabbatar da 'yancin ƙasar da kuma zaunawa a kan dugaduganta sarkin na kasancewa a duk wata haɗuwa ko taruka masu muhimmanci wasu dai na ganin cewa tafiyar ƙasar ta dogara ne da bukatar sarkin ba wai buƙatar al'ummarsa ba habasha dai ta kasance ƙasar da ke tsakiyar barazana wacce wasu yankunan ƙasar suka daɗe suna neman ɓallewa kife salasi ko yaya za ka danganta waɗannan matsaloli da har yanzu ake fama da su a Habasha. Idan an ce Habasha, wancan lokaci babbar ƙasa ce da ɓangaren arewacinta ta ƙumshi yankin Aksum har zuwa Eritrea da kabilu daban-daban har zuwa bakin gabar tekun Maliya ba kamar yadda take a yanzu da girman ta ya ragu ba. da kaɗan-kaɗan habashar ta ainihi da al'adunta sun janye daga aksum zuwa labela yanzu tsawon ƙarni ɗaya abubuwan sun dawo ne kewayen addis ababa babban birnin ƙasar muddin ana mutunta addinai babu wata matsala tsakanin al'umma ina sanar da kai cewa habasha ce ƙasa mafi tsufa wajen bin addinin kirista haka da na islama yahudawa ma akwai iri irin da kuma al'ummominsu da ke zaune lafiya tsawon shekaru da zarar gwamnatin tsakiya ta fara nuna bambanci kofin karfi to za ka ga kasar ta girgiza cikin barazanar ballewa duk da cewa haile salasi shine sarkin sarakuna amma akwai wasu sarakunan da ke mulkin yankuna a ƙarƙashinsa haka ma batun al'adu abin da ke nufin cewa hali salasi ne ya tattare mulki gaba daya a hannunsa. Siyasar mulki da hali salasi ya runguma ita ce ta samar da ƙasa mai ƙarfi ta fannin al'adu da addini. amma duk wannan bisa tsarin mulki irin na zamani da ke darajanta al'adun kabilun ƙasar inda a shekara ta 1966 haida salasi ya yi wa masarautar wani babban garan bawul sabon tsarin ya tanadi sakin ragama ne ga yankunan ƙasar tare da samar da firaminista wanda zai naɗa gwamnati da za ta jagoranci ayyukan hukuma wannan sabon tsari baya rasa nasaba da 'yan matsaloli musamman fannin addini lura da cewa jagororin addinin kirista a ƙasar sun kasance masu tsananin ra'ayin riƙau kuma suna adawa sosai da canjen da sarkin ke aiwatarwa bayan wannan matsi na cikin gida sarkin na fuskantar wani matsi daga kasashen ƙetare inganta hulɗa da ƙasar sudan da sarkin ya yi ya ƙara dagula lissafin 'yan gwagwarmayar neman ɓallewa na eritrea wannan siyasar ta sarki ta neman haɗin kan ƙasar habasha tare da fitar da ƙasar daga tsohon tsari na al'ada abu ne da yawancin 'yan kasar ba su fahimce shi ba tun bayan jawabinsa a gaban manyan kasashe a shekara 1936 haile salasi ya kasance jagoran kasashe da ke gwagwarmayar neman 'yanci musamman a nahiyar afirka